يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasi na 432 karatun bulugul marami da muke gabatarwa littafin al'imam ahmad bin ali ibn hajarin al'asqalani rahimahullah muna cikin kitabul qada bayani game da tsarin alƙalanci a sunnar manzon Allah yau za mu karanta hadisai guda biyu insha Allah hadisi na takwas zuwa eh, hadisi na goma shi wannan darasin yana dauke da bayani akan kuskuren alkali darasin yana dauke da bayani akan kuskuren alkali ibn hajar ya kawo dalilinsa ta hadisin ummu salama ya ce wa an ummi salamata radiyallahu anha an karɓo wannan hadisin daga matar annabi muhammad matar annabi sallallahu alaihi wasallam ummu salama allah ya kara mata yarda ummu salama ita ta ba da labari قالت تشي قال رسول الله annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innakum taqtasimuna ilayya lallai ku kuna kawo jayayya ku gare ni shine ilayya wata annabi yana magana da sahabbai yana gaya musu kukan ɗauko jayayyar ku ku zo da ita gare ni idan an samu wata gardama wani rikici wani sabanin fahimta dama idan aka samu rikici to ana kaiwa ne ga hukuma saboda tawarware to shi ne manzo Allah yake ce masa habbai yana gargadin su kuna kawo jayayyar ku gare ni wala Allah ba'dakum an yakuna alhana babu mamaki wani daga cikin ku ya fi ƙwarewa bi hujjatihi ta gabatar da hujja min ba'dun fiye da wani mutane biyu sun kawo ƙara gaban annabi Muhammad ba abin mamaki bane ka samu wani ya fi iya wani magana saboda magana ma iyawa ce magana iyawa ce za ka samu mutum yana da gaskiyar amma bai san yadda zai gabatar da ita ba wani kuma za ka samu makaryaci ne amma ya ƙwarewa magana ta inda in yayi magana sai a ɗauka shi ke da gaskiya to shine abin da annabi yake ce masa habbai la'alla ba'dakum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'd tana yiwuwa wani daga cikin ku ya kasance ya fi kwarewa alhana bi hujjatihi wannan riwaya ce ta Imam Muslim wannan hadisin yana kitabul hukumi bi zahiri wal lahni bil hujja musamman ya masa babi allah bil hujja ana samun mutumin da yake da kwarewa yake da iya magana ko da ko bai da gaskiya saboda iya magana sai a ɗauka shi ke da gaskiya ke ta malamai suka yi babi a kai domin ya zama matashiya ga alƙalai ba iya magana ce take ba iya magana ne yake nuna gaskiyar mai ƙara ba Allah ya samu gani wannan kamar wata matashiya ce ga alƙalai ba wai iya magana ba ne yake zama hujja da take nuna gaskiyar mai ƙara shine hadisi na 1713 wannan riwaya ta al-Imam ce don haka al-Imam Nawawi da yake sharhi game da wannan kalmar alhana alhana bi hujjatihi za ka gani a sharhu sahihi muslim a juzi na goma sha biyu shafin ɗari uku da saba'in da ɗaya ya ce ma'ana ku abinda annabi yake nufi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi la'alla ba'abakum ablagu bi hujjatihi a'lamu bi hujjatihi ba mamaki wani ya fi iya sanin yadda zai gabatar da bayani hujjarsa wani ya fi iya isar da magana ya fi iya kwarewa ta magana bil hujja kuma domin hadisin ya zo da riwaya kashi biyu ne wannan riwaya ce ta al-Imam ita ce Ibn Hajar ya kawo a Bulughul Maram amma akwai riwaya ta Bukhari sarraha bihi fi ta Saniya. in ka dauko wancan riwaya ta al za ka ga karara annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ya fassara abin da yake nufi da alhana a wannan riwayar ta sahihu muslim alhana amma in ka dubi sahihu bukhari akwai babu ismi man sama fi batilin wa huwa ya'lamu hadisin tara, shi al bukhari ya ba da labari kafin ma ya kawo hadisin ummu salama ya ce an ummi salama ta radiyallahu anha zaujan nabiyyi akhbarat an rasulillah ummu salama matar annabi sallallahu alaihi wasallam take ba da labari game da annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru annahu sami'a khusumatan bi babi wata rana annabi yana cikin gida saboda gidajen annabi suna kusa da masallacinsa gidajen annabi gaba ɗaya a jere suke a jikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam to annabi yana cikin gida sami a kusuma bi babi hujjaratihi sai ya ji jayayya a kofar ɗakinsa a kofar gida ya ji jayayya fa kharaja shi shine sai manzan Allah ya fito daga cikin gida wannan riwaya ta Imam bukari kenan wanda ya bada labarin asali tun daga farkon shi faƙala shi shine sai annabi yake magana da waɗannan mutane biyu da suke jayayya Ya ce musu inna ma ana basharun kun gani mutum ne kawai wata annabi yake cewa ni fa mutum ne ni fa dan adam ne wa innahu ya'tini al-khasm sannan masu jayayya sukan zo guri na fala Allah ba'dakum an yakuna ablaga min ba'dhin to kaga wannan lafazi na Imam Bukhari sai fassara kalman alhana don anan yace la'alla ba'dakum an yakuna alhana bi hujjatihi amma sahih bukhari fa ba ba'dakum an yakuna ablag ablaga min ba'din kaga shine ablagu ya dauki ma'anan alhan abinda annabi yake nufi tana yiwuwa wani daga cikinku ya fi iya isar da bayani wanda zai tabbatar da hujja akan ƙararsa fa ahsibu annahu sadaqa ni sai in yi tsammanin wannan mutum ya yi gaskiya fa aqbi lahu bidhalika ni kuma sai in yi hukunci saboda iya maganarsa kaji abin da annabi ya faɗa mutane biyu su kawo ƙara guri na wani ya iya magana fiye da wani sai ni in dubi iya maganar wancan saboda yadda ya gabatar da hujja sai in yi hukunci da wannan to shi ne sai manzo Allah yake ce kar ku manta ni dan adam ne faman qabaitu lahu bi haqqin duk wanda na hukunta mar haƙƙin wani bi haƙƙi muslimi saboda ka ka kawo ƙara gaban manzon Allah ka iya magana ka iya gabatar da hujja ko kuma kana da lauya ƙwararre har ya iya gamsarwa aka hukunta maka dukiyar wani alhali ba ta ka bace sai manzo Allah ya ce kar ku ɗauka wai saboda ni ina annabi fa inna ma hiya qiqatu minan nar wani yankin wuta na bashi falyakhudha aw ha, saboda ka sai ɗauka ko ya aje kaji abin da manzo Allah ya faɗa mu dawo ga hadisin wannan hadisin tamamu ko yanda yazo ta riwaya ta Imam Bukhari na karanta to wannan riwaya ta Imam Muslim wanda muke karanta a bulugul Maram annabi ya ce kun takhtasimuna ilayya ku kuna kawo ƙara gare ni wala alla kun an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'din tana yiwuwa wani daga cikin ku ya fi iya ƙwarewar isar da bayanin hujjarsa fiye da wani saboda ka don iya magana shi fa aqabiya lahu ala nahwi ma asna'u minhu ka gani zan mar hukunci ne akan yanayin abin da na ji daga wurinsa akan yanayin bayanin da ya yi saboda alkali yana hukunci ne da zahiri zan yi hukunci ne bisa dogaro da yanayin abin da na ji daga wurinsa shi ne sai annabi ya ce faman qata'tu lahu min haqqi akhihi shay'an duk wanda na yanka mar na gutsura mar na hukunta mar wani yanki na dukiyar ɗan uwansa alhali bai cancanta ba fa inna ma aqfa'u lahu qit'atan minan nari to fa ina yanka masa ne wato ina bashi wani gutsure wani yanki ne na wutar jahannama Allah ya kare ku to kaga abinda annabi ya gaya masa habai shine ce muttafaqun alai wannan hadisin al-Imam Bukhari da Muslim sun ruwaito shi ta akwai riwaya ta biyu da ta zo a sahihu muslim kusan duk dai hadisin matar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ummu salama ita ce ta ruwaito hadisi guda ne hadisi guda ne wannan riwaya ta imam muslim tana babu hukumi bi zahiri wallahi bil hujja annabi ya ce idan kuka zo da ƙara gabana saboda ƙwarewar maganar wani na hukunci na hukunta dukiyar wani gare shi to ya tabbata wani yankin wuta na bashi fali ya hamil ha au ya zarha ya zarha sai ya ɗauka ko ya bari bar a riwaya ta al'imam bukari fali ya ha au fali ya turukha ko dai ya ɗauka ko ya aji akwai riwaya da ta zo kuma har yanzu a sahih bukari tana babu ismi man khasama fi batilin wa huwa ya'lamuhu abin da ya faru ummu salama tace annahu sami'a khusuma bi babi hujratihi manzon Allah kamar yadda muka ce yana cikin gida gidan ummu salama sai ga ana jayayya a kofar gidansa wato kenan a cikin masallaci fa kharaja ilaihim sai annabi ya fito gare su wannan riwayar ta Imam Bukhari kenan sannan kuma hadisin ya zo a babul qada'i fi kaseerin min al-mali wa qalilihi a sahih Bukhari har yanzu sami annabiyu jalabata khisamin inda babihi ummu salama ta ce annabi ya ji hayaniyar jayayya a kofar gida Dan hayaniya in ta jayayya ce zaka ka gane kharaja ilahin sai annabi ya fito gare su inda ake nufi da hayaniya ikhtilatul aswa an daga murya ana kace ce alamar dai ana jayayya to waɗannan duka riwayoyi da muke karantawa sun taho a tsakanin sahih bukhari da muslim kamar yadda ya faɗa amma akwai riwayar da ta ɗan bambanta ita ce ta al-imam abu dawud tana sunan abi dawud babu qaba'il qawbi idza akhta'a an ummi salama qalat ummu salama ta ce. a ta rasulallah a rajulani wato wasu mutane biyu ne suka zo gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sun zo ne da ƙara suna jayayya fi mawari salahuma game da dukiyar gado mutane biyu sun zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam Amin da ya kawo su jayayya ce game da dukiyar gado ɗaya daga cikin su yana cewa hadhihi li warithuha min muwarrisi wannan dukiyar tawace ce gadon ta ne daga wajen wani fakalul akar shi ma ɗayan haka ya faɗa wannan dukiyar ba taka bace tawa ne ni ma gadon ta ne daga wurin wani kuma kowannen kowannen su yana korafin dukiyar tashi ce kuma gadon ta ne shine sai ummu salama ta ce lam takun lahuma bayyinatun illa awahuma dukkansu babu wanda ke da wata hujja da za ta nuna dukiyar tashi ce sai dai wannan korafi da kowa yake yi kowa yana korafi da baki wannan abu nawa ne kuma gadon sa nai wancan ma yake nawa ne gado nai shine sai manzon Allah ya fito da annabi ya fito shine sai ya musu wannan gargadi yace musu kar ku manta ni fadan ne ni mutum ne kuma zan muku hukunci ne bisa ga abin da na ji daga wurinku to idan ɗayanku ya fi iya magana har na hukunta hakkin wani gare shi ya sani wuta ya ɗauka to lokacin da annabi ya faɗi wannan fabakar rajulani mutane biyun gaba ɗaya suka fashe da kuka kowa sai ya kama kuka hankalinsa ya tashi suna ta kuka shine sai kullum min huma kowannensu sai ya ce haƙƙi laka ni kan na yafi wannan ya ce na yafe wancan ma ya ce na yafe shi da sai manzo Allah ya ce to amma iz fa'altu ma ma fa'altu ma tun da dai kun kai ga yafe ma juna faqtasima abinda za ku yi sai ku raba wannan abin wato nisfaini ala sabilil ishtirak za ku raba shi gida biyu kenan ya to kowa ya samu kaga tun da wannan ya ce na yafe wancan ya ce na yafe to kuma ga dukiyar shine sai annabi ya ce to tun da dai kun kai ga haka to ku raba shi duk da cewar akwai riwayoyi da aka samu na hadisi wadanda ke nuna annabi ya ce su yi ƙuri'a a yi ƙuri'a wanda sunansa ya fito ya ɗauki wannan kayan ya tafi shine sa yake cewa sun mastahama sun ma tahalla ku yi ma Allah alkawarin kun yafe tunda mutum ya ce na yafe na bar ma wani, to kafin a yi ƙuri'ar ka yadda idan ƙuri'ar ta fito saɓanin saɓanin nasara gare ka shi nan ba za ka samu damuwa ba kowanne sai alkawari ya yi alkawari a kan haka to amma wannan riwayar kamar yadda na faɗa ba ta sahihul bukhari da kuma sahihul muslim tana sunan abi dawud sai zama riwaya ce shazza eh, tana da'ifu sunan abi dawud hadisin yana da rauni hadisi na 3584 abinda da ya tabbata ya inganta shine wanda labarin da ya zo a sahihul bukhari da kuma sahihu muslim me ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam yana gidan ummu salama sai ga wasu mutane biyu sun zo kofar gida suna jayayya sun kawo ƙara sun kawo ƙara wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to matsalar ita ce dama idan mutane sun zo da ƙara ba mamaki su zo da husuma wannan husumar ita ce ta sa annabi ya fito daga gida da manzon Allah ya fito kafin ya yi musu hukunci sai ga musu wannan kalma ya ga musu wannan kalma hadisin al-Imam al-Bukhari wanda shi ya fi da cikakkiyar maganar manzon Allah abinda annabi ya ce musu inna ma ana basharun ku sani fa ni fa mutum ne kawai wannan shine kalmar da annabi ya fara faɗa inna ma ana bashar ni fa mutum ne kawai wa innahu ta'tini al-khasm masu jayayya suna zuwa gare ni kowa yana son yi masa shari'a a matsayin alƙali sai ce to ku sani fala Allah ba'dakum an yakuna ablaga min ba'd ba mamaki wanda daga cikin ku yafi iya magana fiye da wani fa ahsib ni sai in yi tsammani annahu sadaqa wannan da ya fi iya magana mai gaskiya ne fa'aƙabi ya lahu bi zalika saboda ka sai hukunci in ce dukiyar taka al alhali kuma dukiyar ba tashi ba ce amma ni saboda iya maganar ta na hukunta wannan dukiyar na baka ta annabi ya musu gargaɗi ya ce to ku sani fa Fa man qabaitu lahu bi haqqi muslimin duk wanda na mar hukunci na bashi dukiyar musulmi alhali ba tashi bace fa inna ma hiya qit'atun min an nari ya sani wani yankin wuta ne wani yankin wuta ne na bashi don haka fal ya akhudha aw fal ya turkuha wanda shi ma al-Imam ya kawo wannan lafazi illa dai yace a riwayarsa fal ya hamilha fal ya hamilha aw akwai abubuwa guda hudu waɗanda wannan hadisin yake ɗauke da bayani akan su a takaice ne ma abubuwa kamar guda hudu na ɗaya kuma za ka gani ta sharhin da malaman sunna suka yi wannan hadisi sharhi da aka yi ta gabatarwa tun daga bayanin masanan farko irin su al-imam al-khattabi tunda na ce hadisin yana sunan abi dawud kaga kenan zaka gani a sharhin sa ma'alimus sunan mujallad na hudu shafin ɗari da sittin da hudu yace fihi min al abu na farko wanda annabi yake karantar da mu game da wannan magana kashi shine al-hukmi bi zahiri alƙali zai yi hukunci da zahiri alƙali idan zai yi hukunci ya tabbata hukuncin nan da zahiri ne me ake nufi da zahiri ba ka da wani ilimin da za ka zo da shi na daban za ka yi amfani da abin da mutane suka tabbatar ne ai ka ji abin da annabi ya faɗa ina sauraron bayanin kowa ta bayaninka ne zan yi hukunci kaga annabi yana tabbatar da ta dalilin da ya bayyana gare shi ne zai yi hukunci ba dalilin da ya kuya gare shi ba wannan abu na farko da yake nuna mana shine alƙalanci ana yin sa ne akan hukunci na zahiri Tun da an ce hukunci na zahiri babu dalilin da yasa alƙali ya ce ku je ku nemo min eh, sarkin mayu sarkin mayu zai zo ya faɗa mana wani maye ne ko ba maye ne a kaga wannan ba hukunci na zahiri ne saboda waye ke iya sanin waye maye sai sarkin mayu kaga wani abu ne na koye ko a ce a je a nemo wani boka sananne ko a zo a yi wata tsatsuba wai don a gano gaskiya wannan babu shi a kotun musulunci Allah ya samu gani ka ji abin da manzon Allah ya faɗa annabi ya ce ne. zan yi hukunci ne ta abin da ya bayyana gare ni dalilai na zahiri waɗanda suka bayyana gare ni a kansu na dogara da su zan yi hukunci don haka yasa ba yadda za a yi a shari'a a doka a ƙa'ida irin ta alƙalanci mutum ya aiki da ilimi na baɗini dole sai dai ilimi na zahiri in an ce ilimi na zahiri shine abin da za ka iya kafa hujja da shi kowa ya gani kowa ya gani wani ina shaidarka wani me dalilinka kaga abu ne wanda ana gani kuma ana ji amma ba wai wani ilimi ka ce to dama na yi karatu da akwai wani ilimi da nake da shi na koye yau zai yi aiki a'a babu shi a kotun musulunci babu wannan wanda shine abu na farko ƙa'ida da ta tabbata a sunnar manzon Allah alƙalanci ana dogaro ne da me alhukumu bi zahiri sai abu na biyu abu na biyu da wannan bayani na annabi yake tabbatar mana hukuncin alƙali baya halatta abu don alƙali ya yi kuskure karka ɗauka wannan hukuncin ya dai tabbata a murɗe ba zai taɓa yiwa ba hukunci yana nan gaskiyar shi saboda ka dan alkali ya yi kuskure wannan kuskuren ya tsaya gare shi bai tabbata a hukuncin ba ai ka ji abin da annabi ya faɗa wanda na hukunta mar dukiyar wani saboda na dogara da irin bayanansa saboda ya fi gamsar da ni alhari kuma a baɗi ne ba hakan ba ne Ka ji abin da manzo Allah ya faɗa ya ce saboda wasu mutane sun fi iya magana akan wasu za ka ga mutum yana da hakkin amma ya kasa magana yadda zai iya kare hakkinsa wani kuma azzalumi wani zalimi ne saboda ka ya daɗe yana koyon ya zai iya damfari mutane eh, don haka zai iya zuwa ya gabatar da bayanai a ga kotu kuma kotu ta bashi ta bashi gaskiya ta bashi hakki shi ne sa'adar ya ce to ko da na yi hukunci na baka dukiyar wani saboda irin dalilai da na dogara da su kar ka ɗauka ka ci halal har yanzu da ya wuta ce Allah ya samu gani ashe kaga hukuncin da wanzu Allah ya bai tabbata ba kenan idan alkali ya yi kuskure a hukunci da hukuncinsa da rashin hukuncinsa ɗaya ne saboda me babu abin da ke canza gaskiya gaskiya tana nan babu abin da zai canza ta sai dai abin da zai tabbatar da ita idan aka yi wasu dabarbaru yadda za a batar da gaskiya an dai dabarbaru ne yadda za a yi zalunci amma gaskiyar tana nan inda ba bata canza ba don haka wannan shine abu na biyu anna hukumar hakimi la yuhillu haraman wa la yuharrimu halala wannan bayanin al-imam al-khattabi ma kenan don alkali yayi hukunci kar dauka ya canza wani abu ba abin da ya canza hukuncin yana nan yanda yake wa annahu mata akhfa'a fi hukmihi idan aka samu kuskure ga hukuncin alkali faqaba ya riga ya yanke hukunci kana zalika fi zahiri wannan hukunci ne na zahiri amma a batini fa a batini wani abin bai canza ba yana nan yanda yake tunda an ce a batini bai canza ba wa fi hukmil akhirah a ranar lahira hukuncin yana nan asalinsa fa innahu ghairu madin a wurin Allah ba a mai hukuncin ba ba mai hukuncin ba wannan bayanin al-Imam ke kenan al-Imam Nawawi shi ma hakan ya gabatar da bayani wanda yana sharhu sahihi Muslim a juz'i na goma sha biyu shafin ɗaya. al-Imam Nawawi ce fi hadal Da dalalatu li mazhabi malik sai kirga manyan malamai waɗanda suke da fahimtar da muka gabatar saboda dogaro da wannan hadisin Al'imamu imamu malik shafi'i Al'imamu ahmad bin hanbal jami jamahir ulama'il islam akasarin duk wani fitaccen malami da aka yi a tarihin musulunci fuqaha amsar masanan fiƙihu. wanda duniya ta shaida su min as-sahabati tabi'in tun daga sahabbai zuwa ga tabi'ai faman ba'dahum da malaman da suka zo a bayan su da suka dauka kenan saboda wannan hadisin a zahiri yake wannan hadisin baya bukatar wani tawili kaji abinda manzon Allah ya faɗa saboda ka kowa ya gane abin da annabi yake nufi kuma abin da malaman sunna suka tsaya masa kenan mene anna hukumal hakimi la yuhillu batila don alkali ya yi hukunci baya taba halatta haram baya taba yi wala yuhillu haraman ba zai halatta haram ba ko ba zai haramta halal ba fa idza shahida shahidan zurin lil insan bi mali kamar misali an zo da kara gaban alkali kotu na haka sai wani mutum ya kawo shaidu na ƙarya musamman a zamanin yanzu zai iya zuwa ya nemo takardu na boge a buga filin nan nawa ne ai tarjuma fa hakama bihi al-hakim shi kuma alƙali fa dama yana neman dalilai ne wannan mutum ya zo da takardu genuine lafiyayyu ingantattu ya kawo takardu da suke nuna filin nashi babu mamaki ya haɗa baki da mahukunta sun marko ba abin da ba za a yi ba ka san azalibi don haka ya yi duk inda zai yi har haɗa ya zo da takarda ya ce wannan filin nashi alkali kuma ya hukunci ya taufili naka kaga an kwace ma wancan mai haƙƙi to shi ne malaman suna suka ce lam yahilla lil lahu zalika kar ya ɗauka wai don kotu ta halatta mar wannan filin da zai ci halar ne ina haram ne har yanzu babu alƙalin da ya isa ya canza halar babu kuma alƙalin da ya isa ya canza haram babu shi hukunta halal da haram aikin Allah ne kuma Allah ya riga ya gama komai tun da ya aiko annabi Muhammad ولو شهد عليه بقتل لن يحل a قتله مع علمه hima? da alkali zai hukunta kisa akan wani alhali dalilan ba su inganta ba to haramun ne a kashe wannan mutumin haramun ne saboda dalilan da aka tabbatar din ba sa ba sa canza asalin hukunci wala akhdhu diyyati minhu ko ko haka kawai a karbi diya a wurin mutum alhali ba shi yayi kisa ba walau shahida annahu talaqa imra'atahu akwai kotun ma da zaka samu alƙali ya kashe auren kar ka dauka dan ya kashe auren auren ya mutu wallahi bai mutu ba auren da sunna ta tabbatar don wani alƙali ya kashe ya aikin banza sunnan nan tana nan a matsayinta wannan wannan sakin bai auku ba walau shahida annahu tallaqa imra'atahu saboda ka sai wani ya taho yana so ya auri matar wani kawai sai je nemo shaidu biyu suka zo suka ba da shaida a gaban alkali ai wani mun shaida ya saki wance to kaga shaidu biyu ake nema alkali sai ce to aure nan babu tsakaninku wannan mutumin sai kawai ji aka daura mar aure da matar aure shi ne malamai suka ce wannan hukuncin banza ne kuma auren da ta yi bai inganta ba ta yi aure a kan aure to amma al'imamu abu hanifa a tarihi shi ne malamin da yake ganin idan alƙari ya yi kuskure ta wajen hukuncin da ya shafi aure to wannan ana barinsa a haka yuhillu hukum al-hakim lil furuji duna al-amwali amma idan alkali ya hukunci na kuskure akan dukiya wannan ana warware shi amma idan ya yi hukunci akan aure wannan ba a warwarewa kamar misali idan alkali ya kashe aure wannan aure ya mutu amma idan dukiya ce ba aka samu ya yi kuskure za a iya wannan dukiyar dole za a mayar mai ita abinsa. wannan fahimta ce ta al'imamu abu hanifu shi ne al'imamun nawawi ya ce ah, faƙar yi hillo nikahal maskura wa haza mukhalifun lil hadisi sahihi kaga wannan fahimta ta al'imamu abu hanifu sai ta saba ma hadisi ingantacce da muka karanta na ummu salama wal ijma'i min qablihi sannan ga ijma'i da aka samu tun kafin zuwan zamanin al'imamu abu Halifa. don haka wannan baya nuna cewar dan an samu sabanin fahimta ta wajen wani babban malamin fiqh wannan hukuncin ya canza kama hukunci yana nan yadda yake a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato kenan kamar da muke cewa eh, yanda malamin suka tabbatar inna hukumal hakim la yuhillu haraman wa la yuharrimu halala hukuncin alkali bai canza asalin al'amari saboda ka idan kana tare da matarka wannan matarka ce don wani alkali ya kashe aure ba zai mutu ba abin da ke tabbatar da mutuwan auren sai dalilai da aka kashe auren idan sun inganta amma idan ba su inganta ba auren bai mutu ba kaga kenan al'amari yana yana nan yanda yake asali yanda Allah ya shar'anta shi al-imam sana'ani a littafin subul salam game da wannan hadisin ya za ka gani a juz'i na takwas, shafin hamsin da tara? Ya ce wal hadisu dalilun ala anna hukm al-hakim la yahillu bihi lil mahkum lahu ma hukima lahu don alkali ya maka hukunci Don akwai mutanen da ke hada kai da miyagun alkalai suna kama dukiyar mutane su aikin su kenan Allah ka tsare mu ko wanda sana'arsa kenan ya za a yi ya yi rinto da wani ya kwace filinsa ya kwace wannan wata wani hanyar rayuwa ce yanzu a nan abuja Allah ka tsare wannan musiba ce karka yi tsammani don kana da wani lauya kwararre don kana da wani alkali da za ku iya murda hukunci saboda haka an je an murda abin da za a murda kar ka yi tsammani in ji alimamu sana'ani wannan abin ya halatta maka abin da alƙalin ya hukunta iza kana ahu batilan fi nafsil amri idan korafinka tun asali ƙarya ce fili ba naka bane gida ba naka bane ko dukiyar ba taka ba wa ma aqamahu min shahadati al-kaziba don haka ka je ka tattaro takardun ƙarya ka zo da su an haɗa da lauyoyi an biya su ko an samu mugun alƙali don haka kana ganin ka ci bulus yace ina ka sa wa kanka bala'i shine abinda manzon Allah ya faɗa saboda komi kana iya samun afuwar Allah akai amma banda hakkin ɗan adam ba zai yiwu ba don haka yasa wannan hadisin sai ya zama yake tabbatar mana ba ma gangancin alkali ba kuskuren alkali baya tabbata Allah ya samu gane kaga idan aka ce kuskuren alkali bai tabbata to ina kuma gangancin sa wa mal hakim fa yajuzu lahu lakum bima bahara lahu wal ilzam bi sannan abu na abu na uku malamai eh, kamar da al-Imam Sanani yake cewa wannan hadisin yana nuna mana saukin alkalanci saboda shi annabi ya sauwake ma alƙali ya yi aiki da abin da ya tabbata gabansa domin haka idan alƙali ya yi aiki da hujjoji na gaskiya ba wai ya haɗa kai da wani ba amma kuma sai zama wannan mutumin da ya zo da hujjoji na gaskiya makaryaci ne ko azzalimi ne don shi ne abin da annabi yake faɗa ma waɗannan mutanen Eh, ni na dogara da dalilai na yi hukunci alhali kuma wanda na hukunta matsin ba shi ne mai haƙƙi ba to kaga ai annabi ba shi da laifi to haka alkali idan ya tsaya inda aka tsaye da shi ya yi amfani da ƙarfin dalilai saboda haka don za ka samu wani mutum yana da fili saboda sakaci bai kula da takardun filin ba bai yi matakai da za a mallake shi ba wani azalimi da ya gane lapsis na wannan mutumin kawai sai ya je ya samu takaddun ya yi abin da zai yi ina aka zo gaban alkali alkali ba zai aiki da hukuncin a iliminsa ba alkali zai hukunci ne da hujja idan alkali ya hukunci da hujja azzalimi ya samu haƙƙin wani Allah ba zai rubuta mishi laifi ba Allah ya samu gani shine abin da manzon Allah yake faɗa kaga an sawwake ma alkali kai alkali idan ka yi hukunci da zahiri iya ƙoƙarin abin da za ka yi ba ka haɗa baki da azzalimi ba ka tsaya a kan dalilai kai hukunci sai aka samu wanda ka hukunta wa ɗin azzalimi ne Allah ba zai kama ka da laifi ba shi ne alimamu sana'ani ke cewa tarhisul mahkum alai lima hukuma bihi lawin tana wa 'yan yanfudu hukumuhu zahiran zahirin hukuncin da alkali ya tabbata amma lakin na hula ya yahillu bihil haram wannan hukuncin da alƙalin ya yi gashi ya yi aiki da duk wata hujja kuma ba shi da laifi a wurin Allah kuma hukunci a zahiri ya inganta amma bai canza asalin hukuncin ba bai sa azzalimin ya zama wato eh, ya samu halalcin rikon wannan dukiyar ba idza kana mudda'i mubtilan wa shahadatuhu kaziba idan ya zama dalilansa duk na ƙarya ne ya yaudari alkali ya yaudari kotu to kotu ba ta da laifi amma shi ba wannan abin da ya samu bai halatta gare shi ba shi ne sai al'imamu sana'ani ya ce wa ila haza zahabal jumhur wannan ita ce fahimtar galibin malaman sunna mutum ɗaya ne wanda fahimtar ta saba kamar da muka ce shi ne al'imamu abu hanifa shi ne wanda yake nuna inna huyan fudu zahiran wa batina idan aka samu alkali ya yi hukunci ana tabbatar da hukuncinsa wa inna law hakama hakim shahadatu zurin anna hadhihi al-mar'a zawjatu fulan halat shi a ganin sa inda azalimi zai zo da da korafi ya zo da shaidu wannan matar wane ce a samu shaidu biyu to alkali ya ce bi wannan mutumin saboda ya samu shaidu guda biyu al'imamu abu hanifa ya ce to idan alkali ya hukunta wannan auren wancan ya mutu sai malaman suna suka ce la aure bai mutu ba yana nan illa dai kawai wannan azalimi yana zaman banza da ita wannan matar saboda ba a yin aure akan aure wanda shine abu na biyu abu na uku wanda ya tabbata a hadisin shine farkon maganar manzon Allah ba shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi irin wannan ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba inna ma ana basharun ni fa mutum ne kawai manzon Allah ya faɗi wannan wallahi ya fa a kirga manzon Allah ya ce ni fa mutum ne kawai me wannan yake nunawa mu lura da ilimin da yake karkashin wannan kalma masu jayayya sun zo gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun zo da ƙara da suka zo da ƙara to sai annabi ya fara ce musu ni fa mutum ne kawai kaga wannan wata magana ce annabi ke musu kamar me tanbihun ala anna aslal bashariyati adamul ilmi bil gaibi kamar annabi yana ce musu ni fa mutum ne kawai kuma kun san asali ɗan adam bai san gaibo ba asali dan adam bai san gaibu ba kamar abin da annabi yake nufi kenan kaga ke ne yana nuna maka ne alƙali asali bai san gaibu ba wa ma yakhfa min shi mutum bai san abin da Allah ya koye ba illa man atla'ahu Allah ta'ala sai da wanda Allah ya tsinkayar da shi shay'in min zalika wa ala hadha jawaz al-ghalat wa sahwi alayhi saboda ka yasa malamai suka ce kaga kenan tun da ɗan adam bai san gaibo ba to babu wani ɗan adam da ba zai iya kuskure ba ai rashin sanin gaibu ke sa ka yi kuskure inda ka san gaibu da ba za ka yi kuskure ba to abin da ke sa ka ga ɗan adam ya yi kuskure ko ya da mantuwa rashin sanin gaibu illa man asamahu Allahu min zalika wanda sune annabawa kadai wa kad kana zalika karumanta wato annabi yana da yana da basira yana da hikima yana da ilimi manzon Allah yana da ilimi misali abinda malamai suke cewa shi idan annabi yana da rai sai aka samu rigima a tsakanin wasu mutane don haka sai aka kawo ƙara gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai a cikin sauki a cikin sauki Allahu qadirun ala an yutsali a nabiyahu ma ma khafiya min Allah yana iya gaya ma annabi ga abubuwan da suka auku misali mutane ne sun zo da ƙara kamar wannan wanda ya shafi dukiya wannan ya ce na wani wannan ya ce na wani sai aka zo kotun manzon Allah da aka zo kotun annabi tunda annabi yana tare da Allah ya zo cikin sauki saboda ka ana zuwa kotun annabi kai dama za ka ji tsoro saboda Allah zai gaya ma annabi ki kai ba a buƙatar shaidu wancan makaranci ne Allah ya gaya shi kaga annabi yana iya faɗa kuma gaskiya ne kuma annabi ya sani din Allah yakan sanar da shi lokacin da kuka zo da ƙara gaban annabi kana zuwa annabi ya sani Allah ya sanar da shi amma ka dubi abin mamaki abin sha'awa annabi ba zai hukunci da abin da ya sani na gaibu ba ba zai ba me dalilin ka me yasa ka ce dukiyar nan ta kace kaifa me yasa ka ce wannan dukiyar ta kace ta yana tambayan ku dalilai yana tambayan ku dalilai wanda kuma ya riga ya sani ya san azzalimi a cikin ku amma ba zai faɗa ba kuma ba zai yi aiki da shi ba ba zai yi aiki da wannan ilimin na gaibu da ya sani ba don haka yasa idan aka kawo ƙara ga annabi sai ce ni fa mutum ne kaman ku wato abin da yake nufi kar ku ɗauka don ni annabi ne zan yi amfani da ilimin ɓoye in yi hukunci a tsakanin kula zan yi aiki ne da ilimin zahiri ba wai ilimin abin da ya ɓoye wanda ni na san shi ba don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ko da yake yana iya ce ma Allah ya Allah ka gaya mun ya Allah ka gaya mun tsakanin mutane biyu da suka kawo karan nan waye mai gaskiya waye makareci annabi yana iya faɗa kuma Allah zai gaya shi. kafin ma annabin ya tambaya Allah yana sanar da shi an riga an sanar da annabi wani makareci ne wani azzalimi ne bare ma Allah ya sanar da annabi munafikan garin annabi ya san munafikai ya san su amma za ka ga munafiki ya zo gaban manzon Allah ya zo masallaci yana mu'amala da annabi wallahi annabi ba zai taba cewa kai munafiki bane ko ba zai ce ka daina zuwa sallah kai dan wuta ne ayo ai ba amfani wannan sallah da kake shirme ne a annabi zai faɗa ba yana gani kana shiga kana fita yana kallon ka kuma ya san munafiki na ba zai taba gaya maka ba me yasa me yasa to wannan shine abu na uku shi sa annabi yake cewa inna ma ana basharun ni fa mutum ne kawai alhamdulillah abinda ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam idan an zo da ƙara gabansa idan aka zo da ƙara gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai aiki da ilimin ɓoye ba domin ilimin gaibi ne ilimin ɓoye Ba ya aiki da ilimin ɓoye dalili da a ce annabi yana aiki da wannan misali to da annabi ya rasu salawatullahi wasalamu alai yaya kuma alkalai za su yi idan aka kawo ƙara gabansu shi annabi ya yi amfani da ilimin ɓoye ya yi hukunci a tsakanin mutane ai kagan ya tashi mutuwa zai mutu da iliminsa annabi ya tafi da iliminsa yaya alkali zai yi wannan hukunci inda a ce annabi ya yi aiki da ilimin gaibi kaga babu wanda ke da ilimin gaibi sai manzon Allah kuma ya riga ya tafi to da muna cikin rudu da muna cikin rudu saboda kai sa ka duba hikimar manzon Allah annabi sai ya kiyaye aiki da ilimin boye ya zama yana aiki da ilimin zahiri don haka annabi yana da ilimi guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yana da ilimi guda biyu kuma Allah ne ya masa umarni in ka dubi suratul ma'ida aya ta 49 Allah ya ce mar wa anihkum bainakum kai hukunci a tsakanin mutane da wani ilimi bima anzalallah da ilimin abinda Allah ya saukar tunda ilimin abinda Allah ya saukar shine annabi zai hukunci da shi kaga ko da annabi ya tafi wannan ilimin yana nan kaga kenan alkalai za su bi sawun manzon Allah saboda ka alkali zai zai aiki da dalilai da annabi ya amfani da su annabi ya amfani da hujjoji na zahiri kaga Allah bai ce kai hukunci tsakanin mutane da ilimin gaibi ba wa anihkum bainahum bima anzalallah wala tattabi ahwa'ahum wahzarhum an yaftinuka an ba'd ma anzalallahu ilayk kaga yana nuna annabi zai aiki da mai bima anzalallahu ilaihi zai aiki da ilimin da Allah ya saukar mishi ba wai ilimin gaibu ba in ka dawo suratul nisa'i aya ta 105 inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah mun saukar ma da littafi kai hukunci da shi ga mutane bisa ga abin da Allah ya nuna maka na hujja kaga ba wai da ilimin gaibu ba don haka idan aka zo gaban annabi da ƙara manzo Allah ya san al'amura amma ko ba zai aiki da su ba shi yasa yake gargadin da yake cewa ni fa mutum ne to don haka da yasa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu abu sai zo cikin sauki matakai da manzon Allah yake bi na wajen alƙalanci sai zama waɗannan matakan ne kulafa'ur rashidun suka bi kuma alƙalai sai zama suna aiki da su to kaga kenan mun samu mun samu hujja ba a aiki da ilimin ɓoye a alƙalanci ba a yi saboda ka duk alƙalin zai ce ku je ku nemo mana sarkin mayu a wanda ya kware da sanin aljanu a wannan gaskiya ba musulunci yake ba tsari na musulunci babu wannan babu wannan don haka yasa kalmar farko ta manzon Allah inna ma ana basharun mislukum ni fa mutun ne kaman ku don haka ana aiki ne da zahiri shi wannan hadisi da muka karanta yana sharhu riyadus salihin na ibnu usaymin yana juz'i na bi shafin 30 ibnu usaymin ya yi sharhi akan sa mai tsawon gaske ya yi sharhi akai yake cewa ai cewar annabi inna ma ana basharun mislukum ni fa mutum ne kamar ku wannan shi kansa wani ilimi ne wanda annabi ke karantar da mu kaga da farko manzon Allah yana tabbatar mana shi ba mala'ika bane yace inna ma ana basharun mislukum laisa eh, malakan min al mala'ika bal huwa basharun ya'tarihi ma ya'tarihi al bashar ya atarihi ma ya atari albasha duk abin da ke iya samun dan adam yana samun annabi Muhammad kamar me bi muktada tabi'atul bashariyya abin da ya shafi ɗabi'a kana jin yunwa to yunwa takan samu manzon Allah kakan ji ka koshi in ka ci abinci haka shi ma manzon Allah kan misali kana samun kishi annabi yana samun kishi kana samun sanyi ko zafi wa namu wa ku kana barci ka farka haka shi ma manzon Allah kana cin abinci kana shan abin sha kana tuna abu kuma kana mantuwa ta duka waɗannan annabi yana yi ya alamu wa ya jihar kamar yadda ka san ɗan adam ya san wani abu bai san wani abu ba haka shi ma manzon Allah ya san wani abu wa ya jihalu ba'aba shay'i kalbashari tamaman shi kansa manzon Allah akan samu akwai abin da bai san shi ba saboda ba duk wani ilimi ne Allah ya sanar da manzon Allah ba ba kowane ilimi ba ne babu wanda ke allamul guyubu sai Allah shi ne wanda ilimin komai ya karkare ya tsaya gare shi don haka yasa alkabir yake ce ma annabi Musa lokacin suka shiga jirgin ruwa tsuntsu ya sa bakinsa ya ɗebi ruwan teku ya ce ma annabi Musa kaga da ilimin ka da nawa gaba dai in za a kwatanta da ilimin Allah kamar ruwan da tsuntsun ya ɗiba daga teku ne da kuma abin da ya saura don haka ba ƙaramin mahaukaci ba ne wanda zai daidaita ilimin Allah da na annabawa bai ma san waye annabi ba bai ma san waye Allah ba saboda ka ba komai annabi ya sani ba ba komai annabi ya sani ba kaga na ɗaya kenan na biyu annabi ya ce ni fa mutum ne kawai kaga wannan kalmar tana nuna maka ne? la yamliku li nafsihi naf'an wala barra annabi bai mallaki cutarwa ba bai mallaki amfani ba bare ka bar Allah ka koma roƙon annabi ka koma roƙon annabi ya baka a wannan kuskure ne kuma Allah ya saka wannan a cikin alkur'ani saboda me saboda ya kada hanzarin duk wani jahili idan ma akwai jahili wanda ke ganin akwai abin da annabi ya mallaka sai Allah ya faɗa ya sa a wurare da yawa misali a suratul jinni Kulka ka gaya musu inni la amliku lakum barran wala rashada ban mallaki cutarwa gare ko ban mallaki shirya ba qul inni jirani yujirani min allahi ahad ni kaina inda zan saba ma Allah wallahi ba wanda ya isa ya tseratar da ni walan ajida min dunihi multahada illa balagan min Allah wa risalatihi ba ni da wani aiki face isar da wannan sako daga wurin Allah shine aikin Annabi Muhammad don haka yasa Annabi ya faɗa mana duk abin da ya kamata a faɗa ƙarshen suratul kafi Allah yake kul ka gaya musu inna ma ana basharun ni fa mutum ne kawai ka gaya musu kuma kaga annabi ya faɗa sai aka ce inna ma ana basharun dan da a ce ni fa mutum ne kawai aka yi shiru wani sai ce ai mutanen iri iri ne to sai Allah yake mislakum inna ma ana basharun mislakum ni fa mutum ne kamar ku kaga kenan ba bambanci abin da kake ganin ba za ka iya ba to manzon Allah ba zai iya ba in kaga Allah ya bashi mu'jiza ce kuma ba dan ya mallaki wannan abin bane me ya bambanta mu da annabi sai ya ce yuha ilayya ammun wahayi wahayin nan da ake ma annabawa shi ya ba su daraja annama ilahukum ilahun wahidun don haka falaisa bi ilahin yu'bad manzon Allah ba abin bauta bane wala bi rabbin yanfa'u wa yadurru manzon Allah bai taba amfanar da wani ko ya cutar da shi shi kansa ba a wannan kuma sai dai hukuncin Allah bal alaihi salatu wassalam la yamliku li nafsihi naf'an wala darra shi kansa manzon Allah bai mallaki komai maransa ba sai dai abinda Allah ya hukunta mishi kawai shi yasa sai manzon Allah ya ce idan kuka kawo ƙara gabana fa'aqbi lahu ala nahawin mimma asma'u zan yi hukunci ne akan yanayin abin da na ji ji abin da manzon Allah ya faɗa kaga annabi ba zai hukunci da iliminsa ba zai hukunci da ne abin da ya ji hujjoji da aka gabatar dalilai da aka kawo su ne zai auna babu shakka wannan wani taimako ne na Allah ga alƙalai fusha kabira lil qudati ji ibn usaimi wani taimako ne na Allah wani sauƙi ne Allah ya yi ma alƙalai cewa ne la yukallafu na in gaba anu duk abin da iliminsa bai zo ga alƙali ba to Allah bai ce kai aiki da shi ba ya ce kai aiki da shi ba bal yaqbuna hasbal bayana alƙali zai hukunci ne gwargwadon bayani da aka gabatar mishi allafi bai na idihim a nan kuma mun riga mun karanta fa in akhta'u falahum ajrun idan alkali yayi kokari yayi aiki da dalilai da hujjoji sai aka samu yayi kuskure Allah ba zai rubuta musu zunubi ba lada zai samu wa in asabu idan alkali ya dace ta wajen alkalanci ya faɗi gaskiya falahum ajran lada biyu Allah yake rubuta musu kaga wannan ke nuna falalan alkalanci idan kai kana samun lada ɗaya to shi alkali biyu yake samu kuma Allah bai dora masa ya yi aiki da ilimin da bai sani ba la yukallafu na ma wara zalika bal wala yahillu lahu ba ma ba a dora musu ba haramun ne alkali ya yi aiki da wani ilimin da bai san shi ba haramun ne walakin nabi sallallahu alaihi wasallam tawa'ada man ufiya lahu bi ghairi haqqin kaga wannan ya nuna alkali ba zai samu laifi ba idan ya yi aiki da hujja da ta bayyana gare shi sai dai annabi ya yi gargaɗi ga azzalumi da yake so ya yi amfani da alkali don ya yi murɗiya shi ne manzan Allah ya ce faman ƙabaitu lahu bi haƙƙin musulmin kamar misali a wannan riwayar fa faman ƙata'atu lahu min haƙƙi a fihi shay'an wanda na hukunta mar wani abu daga haƙƙin ɗan uwansa kawai na karɓe dukiyar wani na baka saboda aiki da hukunci na zahiri fa inna ma aka lahu qit'atan min an wani yankin wuta ne na bashi kaga kenan ya ne anna hukumar hakim la yubihu haram dan alkali yayi hukunci wannan bai canza al'amari bai canza al'amari hukunci yana nan asali yanda yake wannan duk duk wani babban malami a tarihi wanda ya san hadisin manzon Allah idan ka dubi sharhin da yake wannan hadisin zaka ga bayanin da muka gabatar da shi ne abinda annabi yake tabbatarwa kuskuren alkali baya canza al'amari bare kuma gangancinsa illa dai kawai Allah zai rubuta zunubi akan alkali ba idan yayi kuskure ah, lada ma ake rubuta masa kuskurensa ma lada ne wanda hadisin manzon Allah ya tabbatar ibnu abdul barri a kitabu tamhid mujallar na 22 shafin 215 yace fi hadha alhadith min alfiqh an bashara. la ya'lamuna ma ghuyyiba anhum wa sutira min ad-dama'ir wa ghayrihima abinda annabi yake tabbatar mana yan adam ba su iya sanin gaibi abinda Allah ya koye ma dan adam ba zai gani ba to mutane ba sa gani lianahu qala shaykha annabi ke ta inna ma ana basharun wato inni min albashari wala adri batin ma tatahakamuna fihi indi ni mutum ne ban san baɗinin da kuka zo min da ƙara a kansa ba wa taqtasimuna fihi ilai wa inna ma aqbi bainakum ala zahiri ma taqulun wa tudluna bihi min alhujaj aini ina dogara da hujjoji ne waɗanda kuka zo da su da irin bayanan da kuka yi akan haka nake hukunci fa'iza shine sai ibnu abdul bar yake fa'iza kana al anbiya la na zalika idan annabi zai ce bai san abin da ya buya ba fa gairu ja'izin an fi hada'awa zalika li ahadin gairi ba bai inganta ba a ce wani zai iya korafin haka don haka ba karamin rashin hankali ba ne alkali ya ce a nemo boka shi yasa ibnu abdul ya yake cewa min kahinin aw munajjimin a nemo masanin duban taurari a nemo masanin a nemo boka saboda za a warware wata gardama a'a duk wani ilimin da ba na zahiri ba ba za a kawo hujjarsa ba to annabi ya ce ba za a yi alƙalanci da shi ba inna ma ya'lamul anbiya min al-ghaibi ma u'limu bihi bi wajhin min wujuhil wahyi ko su annabawa in kaga sun san gaibu to Allah ya sanar da su ne ta ilimin wahayi ya sanar da su ta ilimin wahayi saboda wani sako da zai ba su to abu na hudu game da wannan hadisin ibn abdulbar ya ce ina ba'aban nasi adara bi mawqi da hujja wa tasarrufi alqawl min ba'd abinda ya kamata alƙalai su sani ba wai iya magana ce take nuna gaskiya ba ba shakka wannan darasi ne muhimmi abinda annabi yake karantar da mu zaka samu mutum ya kware ta wajen iya magana wannan iya maganar ba ta nuna mai gaskiya ne ana samun azalimi wanda zai koyi maganar saboda kawai ta murdiya da ita kuma haka ya akan samu mutanen da za su haɗa baki da lauyoyin saboda yadda za a yi a murda hakkokin mutane wato anna ba'd an-nas adra bi mawqi' al-hujjati wa tasarruf al-qawl min ba'd shi sa annabi yake gaya mana wasu mutane sun fi kwarewa ta magana da kuma kafa dalilai na yadda za su kwace hakkokin wasu mutane fiye da wasu amma wannan bai canza hukuncin Allah Ta wa ta'ala Allah ya kare to sai hadisi na gaba wa an jabirin radiyallahu anhu an karbo hadisin nan daga jabir bin abdullah Allah ya kara masa yarda qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam akwai kofi da yazo sami'tu rasulullah asali kenan wanda hadisin na haka yazo sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul jabir yace na ji manzon Allah yana cewa kaifa tuqaddasu ummatun ta yaya za a tsarkake al'umma la yu'khadhu min shadidihim li da'ifihim al'ummar da ba a kwacewa daga wurin mai ƙarfi a kwato hakkin mai rauni duk wata al'ummar da ya zama ba a iya kwato ma masu rauni hakkokinsu manzo Allah ke wai ta yaya za a yi wannan al'umma ta samu tsarkaka sai ya ce rawahu ibn hibban ibn hibban ya rawaito yana yana sahihu ibn hibban yana babu zikirin amri lil mar'i an ya'khudha li dha'if min al qawi idza qadara ala zalik hadisin 4554 hadisin jabir din nan yana as-sunan al-kubra na al-imam al-baihaqi yana al-mujam al-kabir na al-imam tabarani yana kitab as-sunan ibn abi asim duk sun rawaito wannan hadisi hadisin jabir ka ji abin da manzon Allah yake faɗa ta yaya za a yi al'umma ta tsarkaka idan dai la yi ukhadhu min shadidihim li da'ifihim ba a kwatowa daga wurin mai ƙarfinsu hakkin mai rauninsu idan ba za a kwato hakkin mai rauni daga wurin mai ƙarfi ba wannan al'umma ta yaya za a yi ta ɗaukaka ta yaya za a yi ta samu tsarkaka manzon Allah tambaya yake to annabi ya fi mu sanin abin da ke sa al'umma ta ci gaba abin da yake sa al'umma ta ci gaba ta samu nasara a duniya a duka misali da ita shi manzon Allah ke nuna mana abin da ke sa al'umma ta ci baya ko ta lalace a daina misali da ita me ke iya sa al'umma ta samu ɗaukaka Shi ne zama wannan al'umma za a iya kwato ma mai rauni hakkinsa idan za a iya kwato wa mai rauni hakkinsa wannan al'umma za su samu ɗaukaka kaga a bai ce musulmai ba bai ce kafirai ba yanzu in ka tafi kasashen kafirai saboda suna kiyaye wannan ka'ida ta manzo Allah sai kaga sun ci gaba ana ba da misali da su har ma za ka ga mutanenmu na sha'awar zuwa kasashen saboda zuwa buɗe ido me yasa saboda wannan ka'idar ta manzon Allah kafirai ne amma sun ɗauke wannan hadisu sun yi aiki da shi a ƙwato wa mai rauni hakkinsa daga wurin mai ƙarfi idan ƙasa tana aiki da wannan to wallahi wannan ƙasa za ta samu tsarkaka in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma an wayi gari idan aka cuci mai rauni ba shi da inda zai yi sai dai ce Allah ya isa to wallahi wannan al'umma ka sa ido kaga lalacewa za ta yi kai lalacewar yau ta fi na jiya na gobe ya na yau na jibiya haka kullum za a ci gaba saboda idan kana gwada cewar da ƙarfi za ka yi zalunci to akwai wanda ya fi ka ƙarfi ai ai idan aka bar mu akan mu zauna katilan makatulan to wallahi duniyar ba za ta yi daɗi ba amma tsoron Allah da tunanin akwai wanda yake kowa saboda in kana jin kana da ƙarfi ne sai ka tuna inna akhdha rabbika la shadi kamun Allah ya fi na kowa to idan akwai tsoron Allah to sai ka yi haƙuri naka ƙarfin sai ka aje shi saboda ka san in mugunta za ka yi akwai ranar da Allah zai gama ka ba ma sai ka haɗu da Allah ba daga duniya zai haɗa ka da wani azzalimin da zai baka kafi ya nuna maka kuranka in kana ganin kana da ƙarfi ne to wannan rayuwar ita ce muke ciki har yanzu ba mu farka ba za ka ji a ce mutanen ƙauye kaza an an faɗa musu da makami an cuce su ko addu'ar ma ba ma yi yaya za mu yi mu ƙwato ma bayan Allah hakkokinsu an kori mutane daga gidajensu an raba mutane da gonakinsu an kwace dukiyarsu kuma ƙauyawa ne wannan suka zauna za ka samu wani ƙauye ma fi shekara ɗari da iyaye da kakanni nan aka tashi bai damu da ya zo birni kansa ya waye ba inda zai ci ya sha to wannan rayuwar ma an hana shi kuma manyan mu suna gani a ƙwato hakkin nan ya gagara to wallahi ka sa'i bala'in nan ba baya zai ci ba saboda Allah ba a ba ne. duk wanda yake ganin zai iya kyale zalunci to babu shakka ya zauna da shiri akwai ranar da zaluncin sai ya ci shi shi kanta wallahi zaluncin sai ya ci shi wannan magana ce da manzon Allah ya faɗa mai kima mai ma'ana shi yasa ibn hajar ya kawo ta a nan a babin alƙalanci me albarkan alƙalanci ma duniya saboda alƙalanci shi ke kwato min marasa ƙarfi ƙarfinsu to sai zauna sai duniya ta zauna lafiya amma sai aka wayi gari kotunan ma an gurɓata su eh, don haka yanzu idan ana neman mai ƙarfi shine wanda zai iya mallakan alƙalai gaba ɗaya ya mallaki kowane kotu ya mallaki kowane lauya ba kuma da wani abu ne illa kuɗi to idan kai ka tsaya za ka yi gaskiya ma kau da kai za a yi to irin wannan rayuwar ita ce muke ta zurfafa kuma wallahi mun sani muna muna nisantar manzon Allah mun sani don haka yasa bala'in har yanzu yake tare da mu saboda mun kasa farkawa mai gyara Allah ka samu iya farkawa wannan hadisin ba jabir kada ya rawaito ba mu ci gaba wala walahu shahidun wannan hadisin yana da wata shaida akwai riwayar da ta zama shaida gare shi ya ce min hadisi buraida ya zo ta hadisin buraida kaga wancan hadisin jabir ne ko? to akwai riwaya ta buraida sai ya ce inda bazar riwaya ta buraida tana kashful astar littafin al-imam bazar hadisin 1596 yanda hadisin buraida ya zo bai kawo shi anan ba amma hadisin buraida ya fi zuwa da bayani buraida bin husayn yace ka san jabir ja'far Allah ya kara masa yarda wan sayyiduna ali sun daɗe a sun dade a habasha ja'far bin abi talib to ana nan sai ja'far suka suka bar habasha suka dawo madina shekarar da suka zo madina shine shi burai da yake bada labari yace sa'ala rasulullahi ja'faran radiyallahu anhu hina qadima min habasha lokacin da Ja'far ya dawo daga Habasha Ethiopia kenan Abyssinia sai manzo Allah yake tambayar Ja'far ma a'jabu shay'in ra'aitahu wani abu ne yafi baka sha'awa a zaman da kai a Habasha gaba daya ka duba yawan shekarun da Ja'far yayi a Habasha ya daɗe a habasha sai manzo Allah yake tambayansa duk zaman da ka yi a habasha wani abu ya fi ba ka sha'awa kala sai yace ce ra'aitu imra'atan akwai ranar da na ga wata mace ta hamilu ala ra'asiha miktalan min ta'amin tana ɗauke da kwandon abinci ta ɗauki abinci a kanta wato mutanen ƙauye sau ka ta ɗauki abinci a kanta mai yiwa za ka kai kasuwa sayarwa famarra farisun sai ga wani ya taho da doki yana gudu farakabahu fa'abdarahu ya zo kawai sai bi kan wannan abin nan ɗin abincin wannan riwayar guda kenan ya tarwatsa abincin nata wannan kwandon ya watsar da shi jafar ce a idanu na aka yi wannan wani ne yana kan doki za ka ce mutum yana kan doki ka san mai kuɗi ne don doki talaka bai mallakarsa to ko dai mai mulki ko wani mai ƙarfi haka ita wannan ta, abinci ne a cikin wannan kwando mai yawa za ta kai sayarwa ko ta sayo saboda ƙarfinsa yana zuwa kawai ya banke abincin ya watsar da shi Shi ne jafar yake ce ma annabi faja'altu anzuru ilaiha sai ina kallon ita wannan mata wa hiya tu'iduhu fi miktaliha bayan mutum ya tafi ta ɗauko kwandon tana ta tsintar abincin tana zubawa wa jalasat tajma'u ta'amaha ta zauna tana tattaro abincin tana zubawa a kwandon sun maltafata sai da ta gama tara abincin fakala sai ta sai ta dubi inda shi wannan mai dokin ya yi ta ce wai lullaka kai ka a yau kana da iko idza waba al-maliku tabaraka wa ta'ala kursiyahu ranar da mai mulkin kowa da komai zai saukar da kujeransa a filin hisabi fa akada lil mazlumi min az ranar da Allah zai karbawa wanda aka cuce shi hakki wurin azzalimi yace wannan ranar ce zamu hadu da kai gaban Allah ita wannan mata ba take faɗin wannan Jafar yake cewa to wannan abin ya fi bani mamaki zama na Ethiopia da na yi gaba daya zaman da Jafar ya Habasha babu abin da ya ba shi mamaki irin wannan saboda kalmar ita wannan matar wato shi ne ya ba shi mamaki Ka gare ba musulma bace ta amma kan mu manta Habasha dama can kiristoci na zama kasan kuma kiristoci sun yadda akwai Allah sun yadda akwai hisabi saboda yi sa, ita wannan matar da aka yi mata wannan zalunci tana da kudurar cewa akwai ranar hisabi yanzu idan ka yi amfani da ƙarfi ka cuce ta akwai ranar da wanda ya fi kowa ƙarfi zai karɓa mata na ta haƙƙi to shi ne annabi ya ce la ƙuddisar ummatun bayan jafar ya gama faɗa sai manzon Allah ya ce babu al'ummar da za ta tsarkaka la ƙuddisar ummatun ko dai a addu'a annabi yake yi kada Allah ka tsarkake al'umma kaga addu'ar manzon Allah kenan duk al'ummar da ya zama ba za a kwace ma mai rauni hakkinsa ba kullum ana tunani ya za a yi a cuci mara ƙarfi to annabi ya riga ya tsine ma wannan al'umma don wannan kalma da annabi faɗa la quddisat ummatun addu'a ce Allah kar ka tsarkake al'ummar da irin wannan abu yake faruwa a riwaya ta biyu fa annabi yayi a matsayin tambaya kaifa tuqaddasu ummatun ta yaya al'umma za ta samu tsarkaka la ya'khudhu da'ifuha haqqahu min shadidiha wannan lafazin kaga hadisin ya bambanta da riwayar Jabir bin Abdullah la ya'khudhu da'ifuhu da'ifuha haqqahu min shadidiha idan dai mai rauni ba zai samu karɓar hakkinsa daga wurin mai ƙarfi ba wa huwa gairu muta'ta'in sannan baya in ina kaji abin da annabi ya faɗa idan ma zai zama talaka ce ya wahala kafin ya samu haƙƙinsa to na al'ummar da sauranta manzon Allah ya ce al'ummar da ya zama talaka zai kwato haƙƙinsa babu in ina babu fargaba babu nauyin harshe to na al'umma ita ce take samun tsarkaka wannan riwaya eh, ta burai da kenan to akwai lafazin da ya zo a littafin al-mujamul wa hiya taqul Ja'far yace ita wannan matar tana cewa wailul laka lokacin da mutumin ne ya banke ta tace kai to gare ka yawma yaba'ul maliku kursiyahu ranar da Allah zai saukar da kursiyunsa Faya ya abkudu lil mazlumi min adh ranar da Allah zai karɓa wanda aka cuce shi hakkinsa daga wurin wanda ya cuta wato Jabir Ja'far yana ba mu annabi labarin abin da ya faru a Habasha sai kawai fa bahikan nabi sai annabi ya fashe da dariya wato annabi ya ji daɗin maganar ita wannan matan saboda ta faɗi gaskiya hatta badad na wajizu sai da haƙoran manzon Allah suka bayyana lokacin da Jafar yake ba da labari annabi sai ji daɗi wato wannan matar ga ta dai ba musulma ba amma maganar da ta yi magana ce ta gaskiya shine bayan annabi ya yi murmushi sai ce kaifa tuqaddasu ummatun la ta'khudhu li da'ifiha min shadidiha haqqahu yaya za a yi al'ummar da ba ta karban hakkin talaka hakkin mai rauni daga wurin daga wurin mai karfi ya za a yi wannan al'umma ta samu tsarki babu shakka hadisin ya inganta yana zilalul janna yana zilalul janna hadisi na 582 kuma wannan shi ke nuna cewa duk wani ci gaba duk wani ci gaba da kake tsammanin za a iya samu a ƙasa to wallahi bai samuwa sai an gyara system na alƙalanci idan don maganar manzon Allah kenan gaba ɗaya al'ummar annabi ya ce ba za ta ci gaba ba sai an gyara tsarin alƙalanci domin alƙalanci shi ke zama kamar garkuwa ga duk wani mara ƙarfi idan za a zauna a ƙasa babu yadda za a yi masu ƙarfi su zauna a ƙasa su kaɗai dole sai an zauna da talaka da mawadaci mai ƙarfi da mai rauni to idan ko za a zauna da mai ƙarfi da mai rauni idan ba a samu wa hukuma mai ƙarfi da za ta tsare mutane da ke da ƙarfin don akwai wanda shi idan ya yi ƙarfin mugunta yake daɗa yi maimakon ya zama mai tausayi to matukar aka ce maka wallahi matukar aka ce maka tsarin alƙalanci na ƙasa ya lalace ta wannan ƙasa ta faɗi saboda ka abu na farko wanda manzon Allah yake nuna mana muhimmancinsa ya kamata a ce mun mai da hankali wato shine alƙalanci abin da ya sa ibn hajar ya kawo hadisin anan kenan saboda me saboda ya tabbatar mana akwai albarka a tare da alƙalanci kuma in ka dubi kalma ta at-taqdis wanda ta zo a cikin riwayoyin da aka samu na wannan hadisin abinda ya tabbata a suratul baqara aya ta 30 Allah yake cewa id qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa قالوا أتجعل فيها من يسر فيها ويسفك الدماء ونحن نسبه بحمدك ونقدس لك ai kaga asali lokacin da Allah ya ce zai sa ɗan adam a doron ƙasa me yasa mala'iku suka ce wannan suke mamaki a taj'alu fiha man yufsidu fiha yasfiku yanzu za ka ɗora wanda zai taɓarna a doron ƙasa ya zubar da jini Wani hannu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka muna tasbihinka muna godiya gareka muna tsarkake ka yanda ka cancanta a tsarkake ka qala sai Allah ya ce inni a'lamu ma la ta'lamu abin da yasa annabi ya bada misali da at-taqdis kenan to don haka idan aka ce nuƙaddisu laka nuƙaddisu laka nutahhiru anfusana laka muna tsarkake kawunan mu gare ka kaga yana gwada cewa ƙasa ba za ta samu tsarkaka ba sai tsarin alƙalancinta ya yi kyau wannan riwaya ta biyu da sai mu je riwaya ta ƙarshe ya ce wa akaru ko ga kuma wata riwaya din har yanzu min hadisi abi sa'idin wannan kuma ya zo ta hadisin abu sa'idin kudiri inda ibn maja wannan riwaya tana sunan ibn maja. kaga mun samu hadisi daga sahabban manzon Allah mutum uku kenan ga wancan riwaya ta Jabir ga riwaya da ya kawo ta eh, Buraida sai riwaya ta uku ta Abu Sa'id al-Khudri wannan riwaya tana sunan Ibn Majah amma bai karanta ta ba yanda hadisin ya zo an Abi Sa'id al-Khudri Abu Sa'id al-Khudri ya bada labari yace ja'a arabiyyun ila an-nabi wata rana wani balaraban ƙauye sai shi ya shigo madina a majalisin annabi wannan balaraban ƙauyen da ya taho ya taƙaba hudainan kana alai yana neman annabi ya biya shi bashinsa ana ana zaune a majalisi ana karatu ba ƙauye yana cewa kai ni fa a bani kuɗi na yace uharriju alaika illa qabaitani sahabbai suna ganin kamar wasa ne ya ce ni gaskiya ban yadda ba sai ka biya ni kuɗi na inji wannan balaraba na matsa ni sai dai a biya ni kuɗi na a yanzu kuma a majalisun manzon Allah ko kai ne yanzu ka fara jin kaikayi ina ma kana gurin ka buge mutumin nan to nan take sahabbai fanta harahu ashabu sahabbai suka dinga daka martsawa kai ta fuka wani kana ji ana karatu ka zo wai haka ta man ta kallon kai ka san da wa kake magana kuwa sai ce a'a ni ban rena kowa ba in ni a atlubu haƙƙi haƙƙi na zo nema in ji wannan balaraban kawai manzo Allah kuma yana zaune yana kallon su sai annabi ya ce mu sahabbai halla ma a sahibil haƙƙi kuntum na ga kun kasance a gefe na kuma gashi mutum ya gaya muku yana da haƙƙi. ai kamata ya ce kuna gefen mai haƙƙi ba gefe na ba ka ji fa manzon Allah ku zan kuna gefen mai haƙƙi don abin da ya faɗa ya ce inni atlubu haƙƙi ni fa haƙƙi na na zo nema to idan ku aka ce mutum yana korafin yana da haƙƙi, fa ya kamata ka saurara mar to manzon Allah shine yake ga sahabbai in ma za ku mara ma wani to ai wanda ke korafi yana da haƙƙi shi kamata a mara ma to shi ne sai nan take sai annabi ya aika ma wata mata haula bintu qais da ya aika mata sai ya ce mata in kana inda ki tamru idan kina da ragowan dabino fa aqribi na kiranta mana wannan dabino hatta ya atina tamruna har dai dabinon mu idan ya nuna idan an kawo mana fa na yake za mu biya ki fa da aka aika mai ita wannan matar haula bin tukaitin da ta ji sakon manzon Allah ko tana da dabino matar kamar manomiya ce don a zamanin annabi hatta mata suna da gonaki za ka ga kuma Allah ya wadata wasu ta ce na'am ya rasulallah ta ce na'am bi abi anta ya rasulallah ta ce kwarai ko ina da shi fa aqrabatu shine Abu Sa'id al-Khudri yace sai ta dauki wannan dabino ta ba ma annabi rance qabal a'rabi da aka kawo wannan dabino sai manzo Allah ya mika ma wannan balaraban kauye wa at'amahu bayan ya bashi ce buhu nawa ne yace kaza yace to gashi sannan kuma ga ƙari ga ƙari annabi ya ƙara ma balaraban da zai tafi sai ya ce fa aufallahu laka ka cika min kuma kai ma ina addu'a Allah ya cika maka kaga ya ji daɗi kenan bayan an biya shi kuma an ƙara mar to shine sai manzon Allah bayan mutumin ya tafi sai manzon Allah ya ce ulaika fiyarun nas kun ga waɗannan mutane su ne mafi alkhairin yan adam innahu kusani yana gaya masa habbai la quddisat ummatullahi ya akhudhu dha'ifu fiha haqqahu ghayru mutaqin duk al'ummar da ba za a karɓa wa mai rauni haƙƙinsa ba ba tare da in'ina ba manzon Allah ya ce wannan al'umma kar Allah ya tsarkake ta kaga addu'a ce manzon Allah ya yi wannan kasan duk al'ummar da ba za a ƙwace wa mai rauni haƙƙinsa ba to wannan mutumin ba za a ƙwato mara haƙƙinsa ba to wannan ƙasar, manzon Allah ya ce kar Allah ya tsarkake ta wannan hadisin yana sahihu ibn majah ya inganta daga manzon Allah shi yasa ibnu hajar ya da misali da wannan riwaya ta abu sa'in al-khudri tana sahihu ibn majah hadisin 1984 hadisin ba shakka ya inganta to zaka ce a'a garin yaya annabi ya ce bashin ba kauye babu shakka wannan halin manzon Allah ne karka ɗaukawa ya ci da bashin dabino ya kai gidansa ne a'a saboda tsabar kirkin annabi Muhammad ka samu mai koyi da shi a yau ma mutum ɗaɗɗaya ne akwai mutumin da zai zo ga manzon Allah ya lallahi ka taimaka min da abinci annabi ya ce ba ni da shi to annabi in ya ce ba ni da shi ai ya faɗi gaskiya ko kuma ya wadatar annabi ba zai faɗi haka ba abinda annabi zai ce maka ma in ji shay'un lakin ibta alai manzo Allah zai ce akwai wani shago a kusa in ka ce eh akwai shagon da ake sai da shinkawa ta annabi je ka karba bashi ka gaya wa mai shagon in lokacin yayi ya zo ya karbi kuɗin anya kana jin akwai mai wannan hali a yau bayan ba ka da shi kuma ka ce a karbi bashi da sunanka to ko da yake mutanen zamanin da ba irin na yau ba ne ai in ka ce ya karɓi mudu goma shi wannan zai je karbi buhu ɗaya ne ta ya barka da aiki annabi zai ce ka je ka karɓi bashi fa'iza ja'ana shay'un qabainahu ka je ka samu duk wanda ka yarda da shi a garin nan inda ya baka a lokacin biyan bashi yayi ka gaya mara ya zo ya same mu ta irin haka ne abin ya faru akwai ranar da wani mutum ya zo ya samu annabi ya rasulullah ka bani abinci wanzu Allah ya ce ma inda shay'un ba ba ni da shi yanzu walakin ibta alai amma kuma ba laifi akwai wani dan kasuwa je ka karba duk wanda ka sani je ka karɓa. in lokaci ya yi azo zan biya sai na umar ransa ya baci sai annabi yake ce mu manzon Allah ma kallafa kallahu ma la taqdiru alai ya rasulullah Allah bai taba dora maka abin da baka da shi ba idan baka da shi ya isa a atsaita ma indaka idan an tambaye ka kana da shi ka bayar fa idza lam yakun indaka idan aka tambaye ka baka da shi fala tukalli ka sai na umar wai na bawa annabi shawara kar ni ni abin da nake cewa kar ka dora ma kanka amma wallahi sai na umar yana faɗa sai fuskar manzon Allah ta canza sahabbai na zaune suka ga fuskar annabi ta canza kuma sai na umar ka san shi bai tsaron kowa wani mutum ne ya zo ya roƙi annabi sai annabi ya faɗi wannan a gaban mutumin sai na umar yake faɗin haka shine sai mutumin ya ce ya rasulallah wani to in ma shi in ma wani daga cikin mutanen madina An wala taksha min zil arshi iklala ya rasulullah ka ci gaba da bayarwa kar ka ji tsoron Allah mai al'arshi zai baka kaɗan. kaji in ma mutumin ko wani ya faɗi wannan yana faɗa sai aka ga fuskar manzon Allah ta saki wato an gaya wa annabi abin da yake so ka bayar din da koda baka da shi Ka sai ya zama to kamar sai na Umar dai bai samu nasara ba don haka yasa babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karɓi bashi na mutane saboda ya ciyar da wasu ba dan gidansa ba Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kuma sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك